Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da haka bidiyon mu yau zai karin haske ne akan bidiyon da muka yi a baya bidiyon da muka yi akan yadda za ka kara wayar ka sauri idan ka karamin ram take da shi bata muka sauri ga hanyar da za ka bi ka kara mata sauri so kasancewar wancan karan mun yi amfani da waya version 10 ne sai wasu suke cewa hanyar da aka bi aka buɗe developer options wasu a wayar su ba daidai ba ne da yadda muka yi a wancan wayan to in wayan kama ba ta kai version 10 ba daga version 9 ya ƙasa duk da hanyar ba zai wuce ɗaya da wannan wayan ba shine za a gwada a wannan wayar kamar haka in ka shiga settings za ka zo ka shiga about phone kamar yadda muka faɗa to bambancin shine a wayan da take version 10 ba za ga about phone ba sai dai ga my phone a nan sama amma idan dai har wayanka daga version 9 ne ƙasa to za ka ga about phone ne a can ƙasa sai ka zo ka shige shi kamar haka bambanci na farko kenan to sai muka ce za ka shiga wurin wannan build number domin ka buɗe wannan developer options ɗin sai ka tattaɓa build number ka kamar haka in ka tattaɓa shi kamar sau biyar zai ce maka you are now a developer sai muka ce yanzu idan ka fita za ka ga developer options gashi kamar yadda kuke gani mun gan shi a nan a ƙasa amma a wayan da take version 10 ba za a gan shi a nan ƙasa ba kun ga wani bambanci kuma a nan kenan ita wannan wayar daga zaran ka buɗe kana jawo shi kasa wayar da take daga bashon na ƙasa to za ka ga developer options a rubuce a ƙasa a nan ita kuma wayar da take daga bashon 10 za ka ga babu shi a nan har sai ka shiga gurin system kamun ka same shi wata wayan kuma irin bashin sabon haka bashin 8 wasu za ka ga sai ka shiga more settings kamun ka same shi so za ka zo ka shiga cikin developer options ka domin ka kara more daga sauri sai ka scrolling zuwa ƙasa ka nemo abin da muka faɗa mu kuma ta ba gashi nan wannan window animation scale transition animation scale sai wannan animator duration scale idan ka zo ka shiga ciki haka kasancewar yanayin bashin noya ne kaga wancan daga 5 times ne muke mai da shi 1.5 times to wannan kuma kaga daga 1 times yake sai ka mai da shi wannan 1.5 times din duka sai ka mai da su 1.5 times shine za ka kara mu ga sauri wannan shine asalin default na wayan 1 times idan muka kara muka sa 1.5 times haka yana nufin cewa mun kara mu sauri wannan shi ne hanyar da za ka bi duka ka kara musu kamar yadda ka sa kowanne yanzu za ga wayan komai kawai tana yin shi cikin sauki ne ba tare da wani ɓata lokaci ba so domin ma ka tabbatar da idan ka kara mata saurin yana karuwa za ka iya gwada sauran kamar haka sai ka cire shi daga 1 times din nan ka mai da shi 0.5 ai kun ga wannan 0.5 times ne haka yana nufin cewa in ka sa shi a point duk wani wanda ya fara da point to ka rage mishi sauri ne sai mu sa shi a 0.5 din nan duka feature mu sa su a 0.5 to kun gani daga sa guda ɗaya ma yanzu saurin wayan ya fara raguwa kun gani komai tana yin shi slowly ne haka yana nufin cewa muna rage mata sauri ne amma an kasa a 1.5 dama tana 1 times 3 in kasa shi a 1.5 to ka kara mata sauri ne tunda 1.5 ɗaya da ɗigo biyar wancan kuma 1 times dama shine default na gashi kamar yadda kuke gani saurin wayan ya ragu komai ba ta yin shi cikin sauri so ya kasa shi a in kana son kara mata sauri sai ka sa shi a 1.5 in gode da kasancewa da mu da kai sai mu bidiyo na gaba